alaikum masu mu Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna mijin bozuwa. Kwanciya na ina tunani a raina Maryam da wata suka shigo da kayan ɗaki. Har suka gama ta ɗebar musu ta ba su daga ciki. Ta wata zauna tana faman cicire kayan guda guda ta ce kai Khadija akwai wanda ya samu abin da muka samu kuwa a wurin nan Jifa wannan uban kayan da aka loda mana, wai duk namu ne mu kaɗai. Ina za da wannan kayan haka? Sai lokacin na ɗago kaina ina duban kayan da ta tara a gabanta. Na mai da kaina saman fulo na kwanta magana Yusuf ke ta bin yawo a zuciya ta har wannan lokacin. Maryam ce ta ce wallahi Khadija na yarda da Yusuf da ya ce son ki Abdulsamad ke yi har cikin ran shi. Ba ƙarya ya faɗi ba, dani ya daɗe da sanin hakan tuntuni. ina jin ta sai dai ban yi mata magana ba har ta gama faɗin abin da za ta faɗa na ce ke idan na ce zan ɓata lokaci a wannan mutumin ba za ki min faɗa ba maryam me ke cikin gidan irin su abdulsamar banda tare rikici da tashin hankali kullum ni kwaɗayi kullum ni kwaɗayi bai kai ido na ya rufe ga abin ganin shi ba wallahi salama nake nema nake nema wa rayuwata koyaushe Ba zan tsaya in yaudari kaina ga abin da na san ya fi ƙarfina ba. Tun yanzu a kan matar shi ne fa ya daina kula ni ke ma kin san da haka. Ta ce da sauri kin san uzurin shi ne da zaki yanke mai wannan hukuncin haka Khadija. Idan yana son ki ko Allah ya kaddara akwai aure a tsakaninku. Matar shi ta isa ta hana ne ko ta yi ko ta yi kamar Allah ne. Sai dai in ke zaki bata. Sai dai in kece zaki bata kafar da za ta hana da za ta hana ki dinga ɗaukar mataki a kanta. In Allah bai kai ta ba, ki natsu Khadija ki san me so, ki san me san ki da zuciya ɗaya. Ni na fahimci eh, eh irin mazan nan ne da furta kalma so ke wahala a bakinsu. Sai dai su yi ta nuna wa mace alama amma ba dai su iya furta mata da baki ba. Ya ce shi ne kike san in tsaya wahal da na gare shi ko me? Ni ko da ya furta bai mun ba, dan ba zan so shi ba ma. Bana na ra'ayin mijinta ce a rayuwata. Ban yarda ba wallahi ke ma kina son shi kishi ne dai ke daminki. ki. Ke ma kina ganin kamar ya mutu akan kamar ya mutu akan matar shi. Shi yasa ya daina kula gidan ita. Haka zuciyarki ta faɗa miki a shi. Na ce mata bata ko faɗa miki daidai ba kina Dan idan ta ce miki ni ma ina son shi. Ta ce idan ba kya son shi me yasa yanzu kika rage mishi tsiwa irin da irin da Dan da da ne da yanzu kun yi faɗa a motar nan ya fi a kirga. Ya ce amma kin san wulaƙanci bai da kyau ko saboda haka ne na kyale shi ba don komai ba. Yanzu da ya aika ku ake ji ku ƙaraci gulbar ku guda hanya dai. In dai har kin san kina son shi ya kamata ku daina wannan shirmar tun wuri. Tun bo zuwa bata ƙara kwace miki shi ba kuma. Ta kwace shi mana shi ya shafa ba ni ba. Na ce mata cikin ƙunar rai ta ce dukkan ku dai ya shafa Khadija. Ba shi ɗaya ba Kin dai san so yanzu ko da kike kirarin baki taɓa so ba a rayuwarki. Washe gari a wuri na su binta da Zainab suka wuni. Dan ba shiga school Friday ne yau, sai Sunday za su koma kedi. Da ga da yamma muka shiga gari da su yawo sun yi mamakin sanin garin da na Dan sanin da suka yi min ba mai rigima ba ce ni. Mun sha yawo sosai ranar sai dare muka dawo hostel da su. Ba mu daɗe da dawowa ba wayar binta ya kara. Ta ɗauko da sauri tana dubawa take faɗin na shiga uku. Yaya ne fa ke kira na Zainab? Zainab ta ce ɗauka mana ki me yake kiran me yake kiran mu na san dai sun ga dare yayi ne bamu dawo ba suke neman mu. Ta ɗauka tana faɗin yallo yaya eh eh ya ce kuna ina ne har wannan lokacin hankalin mutane ya tashi. Ta ce ga munan wurin Khadija tun ɗazan ita ce za ta rako mu dawo yanzu. Ya ce tana mota ta ce a yaya karatu ba take yi, ina za ta samu mota kuma. Ya ce ga ni nan zuwa in ɗauke ku yanzu ku jira ni in zo. Ya ce ya kashe wayar, kalanta maka yana ce yanzu ba zai bari ku kwana a nan ba kenan. Ta ce tun da kika ga ya kira mu a kan yake nufi da mu. Ya ce bari ya zo ni zan fita na gan shi. Da sauri ta ce ke baki san halin shi bane, bari kawai ya zo din mu tafi gobe sai mu dawo mu yi salama ba shi kenan ba. Zainab ta ce ni na fi sakewa a nan wallahi. amma can gidan duk a takure muke wallahi. Shegiyar matan nan tashi ba ta bari mutum ya wala a gidan. Da yariya ne mata sosai da take faɗin hakan, ba a jima ba sai gashi ya kira ta yana faɗin su fito. Na ce bari in je in ganshi ta ce bari dai mu tafi, ba na son faɗan nan nasa wallahi. Maryam ta ce ku bari ta fita ta ganshi mana, ai zai yarda ku kwana nan idan ta roke shi. Ba ku san kowaye ba ne ya AA kawai. Miƙewa ne na fita ba tare da na kula kayan ba tare da na kula da kayan da ke jikina ba a lokacin. Yana zaune a cikin motar shi ya fita da kafa ɗaya waje yana shakar iskar da ke kaɗawa a lokacin. Na iso gurin Salama ne mai ya ɗago kai da sauri ya yi min wani irin kallo. Ya kawar da shi kuma kallon da a da in ya yi min na san na ɓata mishi rai kenan. Sai dai yau ban san me yake nufi da haka ba da ya yi min shi. Na ce don Allah ka bar su kwana gona. Tunda gobe ne kawai haɗuwarsu. Tunda da gobe ne kawai haɗuwar za su koma gida jibi. Ya sake kallo na a karo na biyu ya ce, Su ke son kwana a nan din suka ce miki? Na ce, Su ke son hakan ba ni ba ya ce, To shi kenan. In dai za ki ba su kulawar da ya dace me zai hana? Na ce mai, Na me zai hana? Sai ya ɗago ya dube ni ne saurin kawar da na gefe ɗaya ni ma. Na ce, Na gode. nan zuwa zan tafi na ji ya ce, Khadija. Na yi saurin juyawa sai na ga ya kaɗa kai kawai sai kuma ya ce, Me yasa kika fito waje haka da wannan kayan? Dan Allah ki bar fitowa haka na roke ki please. Kallon kayan da ke jikin nawa ne sai lokacin na ga kayan dan na cire a baya da na ɗora a sama. Da muka dawo ɗaki, ki kula daga yau ba na son ganin mace a waje haka. Gara idan mace tana cikin gidanta za ta iya amfani da shi hakan ko ga mijinta. Kai na rawa sai cikin wani irin jan aji da ban san na yi ba na ce, Ga matar da ba ta da miji ba ita ma sai a hana ta yadda take so ko me? Ya yi tsaki. Ya ce, na dai faɗa miki ba na so ki kula. Daga yau kada in sake ganin ki haka a waje daga yau. Jiki na ne sanyi na kasa yin wani magana kuma. Ya kawo da kan shi gefe bai sake magana ba sai mayar da kafar shi ɗaya da ke waje. Tare da jan kofar mota yana faɗi nina da sai da safen kin dai ji abin da nace da ke ki kiyaye duk abin da nace da ke bana so bana so ne ya rufe mota ya mata ke gurin da nake tsaye kamar wacce aka kafa har ya bace min gani na ta kafa ta na koma ciki ina shiga na same su har sun shirya suna jiran shigowa ta ɗakin na ce da su yadda na gansa a takure ce ku fito yadda na gansa a takure na ce da su yadda na gansa a takure ce ku fito bai yarda ba wai zainab ta ce Ai dama na sani don kada ki ce min hana ki ne. Don kada mu don kada ki ce mun hana ki ne ko don ba ma son kwana ɗin amma ni na san ba zai yarda ba. Ta faɗa a sanye ta da farin tashi mu je Binta. Binta ɗin ta jawo ni tsaki tana shirin miƙewa na ce ya tafi fa. Ta ce don Allah ki bari na ce wallahi ya tafi tun ɗazun. Na tsaya magana ne a waje. Wai da gaske ke yi ji na ce wallahi ya tafi. Ya ce sai da safen ku da anan kuke son kwana. In dai kula da ku. in eh, dai kula da ku. Na so ce mishi mu da ke nan wake kula da mu, da sauri ce da kin mana siya wallahi. Nan dai muka sake muna ta hira mu kayan bikin da muka dawo da shi a tare da su, muka yi amfani da shi. Sai hirar buzuwa da Binta ke ta ba mu a ɗakin wanda ita ta san yadda raina yake ɓaci. Da ta san yadda raina yake ɓaci da ta daina ba mu labarin abin haushi haka. washe gari ma kusan tare muka wuni a hostel ɗinmu. Sai da yamma muka je gidan tare da su yi wa sauran 'yan uwa salama. Momi ta ce Khadija, ki ce bakin naki ne dai wannan irin fresh da suka yi haka wurin ki. Ɗan kwana ɗaya da rabi in ce dai ba ɗan abincin naku suka cinye ba. Shi ne ya shigo nan ya ga mu kalo ɗaya mana ya kawar da kanshi Ya kawar da kanshi gare mu. Gaishe shi suke yi ya ce da alama kun ji daɗin zama a inda kuka je ɗin kenan. Mun ɗan jima tare da su muka yi musu sallama suka rako mu za mu tafi. Sai ga direba ya ce an ce idan za mu koma a sauke mu. Tun wannan ranar ban sake ji daga gare shi ba. Ban kuma koma ta kansu ba ina karatu na hankali kwance don komai yana da shi a tare da ni. Ashe suna da kwana biyu bayan tafiyar bakin shi tafiya ya kama shi. Nan Nafisa ta tubure a kan me zai yi tafiya yanzu bayan 'yan biki ba su gama tafiya ba. Idan na zauna me zan miki a gidan? Ina kuɗi kika sa na kashe miki wanda ni kaina ban san iyakar ki ba. ‘Yan uwana sun tafi da takaicin abin da kika yi musu a gidan nan. Bayan sun san da komai nawa kike takama a gidan nan amma kika rufe ido kika hana musu komai da na kawo gidan. Haka suka tafi da ɓacin rai a tare da su. Dan ma mace ce mai tunani da sanin ya kamata. ta sa na samo musu abin da za su koma gida da shi dan baki da kunya yanzu zaki ce ba zan tafi neman kuɗi ba idan ban fita na samo kuɗin ba a nan zan zauna a zan wurin kuɗin da kike kashewa za su za same mu komi tun da ya fara magana ba ta katse shi ba sai da ya kai ƙarshen magana shi ta ce ina da suna na ka sai abin bikin baka ce da wasu yan uwana ka za mu raba shi ba idan baka yi ba wa kake son ya yi min da Tafiya kuma kana nufin ni kaɗai zaka bari da wahalar duban 'yarka ko me? Tare muka same ta, don haka tare da kai zamu mu rene ta babu inda za ka a yanzu. Ka ji na faɗa maka. yace ce tunda ke kika ajiye ni sai ki hana ni zuwa mu gani idan zaman ki nake yi ba ke ke zama na ba a gidan nan. Nafisa kin ɗauki kanki kin kai inda Allah bai kai ki ba fa. A da ana faɗin ina ganin dan ba a ƙaunar ki cikin mu ne. Yasa ake miki hakan ashe halin ki ne hakan ban sani ba. Ina ya miki ranar da reshen ki zai juye miki a gidan nan idan har baki nemi shiri da 'yan uwana ba. Ta ce wannan tunani kake a ranka. Dama akwai ranar da zai zo min ba daidai ba gidan nan har in nemi shiri da 'yan uwanka. To ka sani babu wannan ranar a rayuwata da zan shirya da 'yan uwanka. Tunda tun farko sun iya nuna min rashin ƙaunarsu gare ni. Yanzu me zai sa in dawo ina shiri da mutanen da ba sa so ko kaɗan? Ya ce ai ke ba ki da kunyar faɗin magana. Wani irin so ne basu nuna miki ba da kika zo gidan nan? Musamman ma amma kika yi fatali da kowa don ke kanki kawai kika sani. Ta ture ta ya ture ta gefe ya ya ta zuwa inda ake neman su don bayanin tafiyar su da ta tsaya. Ta tsaya tana kallon shi cikin mamaki. Dan dai malaminta ya ce ita yanzu AA a tafin hannunta yake. Saboda sun gama ɗaure mata shi yadda take so kuma ba karamin kuɗi ta tura wurin yin wannan aikin ba. Shigo bayan ya fita da gidan rai ɓaci bai tsaya ko ina ba sai inda club ɗin Melonia Indiwal yake ya cika komai da zai cika na tafiyar shi ƙasar. Take a nan wurin suka maida mashi ta amsar saƙon shi ya karɓo, sai kuɗin da zai yi tafiya da na komai suka turo mai. Yana barin harabar gurin ya wuce wurin Yusuf kai tsaye. Ya samu Yusuf wajen gidan yana shan iska tare da waya a hannun shi. Yana yin ya same shi waya a hannun shi yana yi Wuri ya samu ya zauna daga gefen shi, ya ya lemon da ya gani a wajen yana sha. Ya yi mamaki da ya fahimci Yusuf da mace yake wayar, yana kashe murya tare da zuba soyayya. Baki ya taɓa ya kawar da kan shi gefe yana jiran ya gama wayar. Ya gama yana kallon shi fuska ɗauke da murmushi, ya ce ya dai, ina ka fito yanzu haka? Sai da ya ɗauki kwaf ɗin jus ɗin, ya ƙara korawa yake faɗin mai, inda ya fito ya ce amma ka san me? Wai ni ‘yar rainin wa? nan za ta raina ma hankali, wai ba ta yarda in yi tafiya yanzu ba. Nafisa kenan, Yusuf ya faɗa ya ce, ai kai ma ka sani wa zai yi wannan kan idan ba ita ba. Yusuf ya ce, wai me matar nan ta ɗauki kanta ne ala, ko me ta ɗauka zan ba ta mama. Ko me ta ɗauka zan ba ta mamaki ai kwanan nan kuwa, dan sai ta raina kanta wallahi. Yusuf ya saurin faɗan, ba ka iyawa ne ai, shi yasa take kawo maka yin yaka haka kake gani ko kamar yadda kowa yake ɗauka na bana iya awatar da komai akan Nafisa yanzu kai ma hakan ka ɗauka kenan Yusuf ya ce aya yaka ne yanzu fa dan haihuwa kai mata wannan irin siyayyar haka bayan wanda ka ɗinka mata wanda za ta fita da shi ga kuma siyayya kamar kwa da kai mata daga baya wannan ba komai ba ne Yusuf har in za ta yi amfani da shi ni mutum ne mai son in ga iyalina suna shiga suna fita a gida Da haka ba na jin kyakicin kashe ma iyali na kuɗi ko nawa ne. Ka san wannan halin ne ya haɗa ni da Fati. Ba ta sawa ba ta kuma gyarawa. Amma mutane ba su amma mutane ba sa ganewa da matsalar me yake da ita. Mutum koyaushe ba ka gane daɗin ranshi kullum ina zaune kamar an mishi wani abu babu marmari ko kaɗan. da Nafisa tana maka yadda kake so ni hala. Da ita ɗin da Fati ɗin duk jirgi ɗaya ya kwaso su a gidan. Bambanci dai ka ce ita Nafisa tana sakewa da kai kawai. Yanzu ba don yarinyar nan Khadija ta Yanzu ba don yarinyar nan Khadija da muka saya ma yara da ita fatin kaya ba a kwanaki. Ina ban da ci tun da suka tafi. Har yau baka tunanin ka ƙara sai musu komai ba. Yarinya ta ɗauko ka ta ɗauko ta saka ka a hanya tana yi maka hanyar alheri. Wannan bakar shi Umar ta shiga ta fita yanzu ta raba ka da ita. Na san wurin shiga jikinta can aka ba ta labarin Khadija din ta sani. Khadija, Khadija, Yusuf, ka ba san tafiyarmu ba zai zo daidai da wannan yarinyar da take ɗaukar kanta wata tsiya ba. Yusuf ya ce yanzu ka gama faɗi da bakinka. Mace 'yar kwalisa da iya gyaran gida da jiki kake so a gidanka. Daga cikin wannan, wanne ne Khadija ta rasa a tare ita? Ka faɗa min. Ya ja iska ya ce baka san wani abu ba wallahi ranar na je ɗauko su binta da dare wurinta. Ka san yarinyar nan sai da ta so ta rikita ni ga baki ɗaya. Yusuf ya tambaya ya ce a kan me kuma ya ce wallahi wata shegen shiga ta yi ta fito waje da shi. Sai da na kasa kallonta. Ban san lokacin da ne mata faɗan hakan ba. Ba don wani ban san lokacin da ne mata faɗan hakan ba. Don wannan shiga sai ya rikita mutum a banza wallahi. Dariya sosai Yusuf ya yi mishi har sai da ya ji haushin shi ya ce malam na faɗa maka San yarinya ne nake yi wallahi. Ka tsaya kana. Na faɗa maka san yarinya nan kake yi wallahi. Ka tsaya kana wani noke-noke. Bari garin kallon ruwa wani ya riga ka jefa. Ya riga ka jefa ya ci kana kallo dama. Kana kallo dama ya samu. Ka fita ka gaya mata ka tsaya kana wani isa Shiru ya mai ya ce ba zan ɓata lokacina ba kan wannan. Da yanzu ma take zama mace.